الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالوا تبتي الله ساتيتي بيعني تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة ما يعطي لغين دور ناصبنا دين ونجديه وأعتقد وأعتقد أن كل محدثة في الدين bid'a en ah, doro na sabi na na ne wani biri uyo mai litafiyan na imam muhammad na abdul wahhab ko rawa taqlidi bi da ke ne doro na so na ajini ona bid'u ona e zu dai un to du da ne na gwajen boshi wani zamani a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana e za ci shu tula da ya gaji je wuci yanda ga kiyo bidiyo Allah subhanahu ta'ala ga al-yawma akmaltu lakum dinakum ina mi ajili gumiyaye wa atmamtu alaykum ni'mati ma ni malaga zabaye wa raditu lakum al-islam dina mai da ga ajili ci ga ajili na ya jina Allah subhanahu ta'ala wace ga ga فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله ما يعلم تعويله إلا الله يعني في هذا ما أظن لم ما تشابه منه يبقى فتنة النبي صلى الله سبحانه وتعالى كيف جبي قال yake bidiya yake da ga idan ji annabi na zalla sayu fil hayati dunya tane je yake ne je ga fijo na wa yana ko biya su guna nan mai sunu na suna mai tuyo ga tsare ko ya tunani ne fikir kya a na bi sallallahu alaihi wasallam ga kullu mudattatin bida yin na ka bina jiwa bidiyo kullu bidatin dolala bida bata mai juyo annabi sallallahu alaihi wasallam maga mana da safi amrina za ma lai sabilu fa waradu ta yi bida lamari no na da bashi mudana ga jira tun ba ce. ko mun gane rabago bidiya ya ta wazifa nan annabi sallallahu alaihi wasallam miji wazifa ke kubura nan a nufi a sallar miji kubura ke maulidi na a nufi sa sallar miji maulidiya ke celebration new year nan ga new hijira kalita ga ya ji celebration aji da kan ji ko beji mat fasu jiji ko no ya ni a sallar mijin na alaga ya kwaji katango gaishe ya ce fito la ya so kwala no da alim sa sala wani kiya wujin na na fi da jin ma karshe ne ga je ji to a wani nan gode alim sa sala wani kiya alim sa sala mun jima salatul fati alim bija jawaratul kamali alim bija salatul tunan jina alim bija salatul fati alim bija dalal lairati alim ba ta wa khairul hadi hadi muhammadin ba wani ga alkhairi gane ba wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam واعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو بدء وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق لو أعتقد من بعقيد أن الإيمان كذلك إيمان قول باللسان إغميو كو الإيمان قول bin nisan ya ga gangani da jintare ko wa amalun beti bil arkani da kiyan hmm? da gabaji wa tiqadun bil jinan mun bi akide da yagbon ko yazidu bi ta'a wa yadda bi wa yankusu mai ke da kiyo bil ma'asiya mai ke kiyo mai ke gani da lemba so ko wale kaulu bil innal ladina qalu rabbuna allah zai ga sai ci ga ya allah thumma taqama ma ko kina no ne qalu rabbuna allah wa man asanu qawlan mimman da'a allah wa amila salihan wa kala ci ga ni min al muslimin wanda mi yi musulmi jo amalun bil allazi na amanu wa amilu a salihat an ga ma ja amalotun kirkina ko itikadun bil a mai bi aqida da ya gbona maka ka lawa khalisan min kalbi da ikhlasi daga ya gbogbo ya zidu bi taati imani da da milatu so koi innahum fi tatu amanu bi biyu wa zidnahum imadiya bawo wa yanqusu bil ma'siya mai kigan da ne bayan sai ci ya guna ni sa su ne ma ra'aytu minna ki sati aqlin ni da zaje ne ji hankali a aji wa din adida ma ji hankun lagina ga da haka ne mai ne ko awai da imani masu koyi bana ni sa sanin ga al'imani bidu'un bid'un wa sabuna imani wa gan inda branch bid'un wa sab'una shuba adwani tutu kwe gidi alaha na latu gani ni ubale qawlu la ilaha illa allah ido ga la ilaha illa allah wa adnaha na wace ta ga mini ba su shi kin ga da kiyo imatatul aza an tariki alayhi wa alaki abu ko a sha imani ya yato daraja a tsoga da shiga imani ko imani to ma ke ga ya ala ma ya ha? ko ina ta wa ra wujuba la mun bil ma'ruf wa nayani al munkari ala ma tujibu shari'atu al muhammadiyyah al tahira lawa ara min akira ibo mu dan wujuba al amr bil wajibci ne zo yi fuwar mai tunguri wannan yi anil munkar ya zamo ka waya tungiri alama buhu shari'a a tahira ita ce ya ne shari'a na lina inda gangani da yinan al'amuru bil marufi wannan yi anil munkari da kan wajiyar ya tungiri ko akan wayan ba ne adawatu ilallahi na yi lo adiniyar sai ci ko? a shiga? kifana lahun Allah subhanahu wa ta'ala ga wali takun minkum ummatun adida ya ta ce ba al'umma na shi yaduuna ila alkhairi ila ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf ya madu furuga tungubi wa yanhauna 'anil munkari ma kangwayo to tindidi ko Allah subhanahu wa ta'ala ga kuntun khaira ummatin ya zai da alkhairi ga tace al umma jonin ko kurijat lin nasi na lati alangina ta'muruna bil ma'ruf ya ji foro da tunguri wata na hauna anil munkar ya mai kangwayen ya tunde da ya ba bannan Allah subhanahu wa ta'ala ga wal mu'minuna mu'mini ba giji wal mu'minati da mu'minai za giji ba'dhum sashaji awliya'u ba'dhin wal sashayo ya'muruna bil ma'rufi ji foro ya etunguri wa hauna anil munkar الله سبحانه وتعالى قول العصر قل إن الإنسان لمه لفي خسر سيد أن يجي أنصاركم إلا الذين آمنوا سيد جاء إيمان جي وعملوا الصالحات عملوا في كرتنا وتواصوا بالحج وتواصوا بالصبر قل النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم munkaran zanale jeje wule ba ne mine gona faliyu ga ruhu. wula waje ba biye di be gui fa in ya yastati ka gude ikon wa aju bana ku fa bijan fa bili sani yula ju ba be jin fa in ya yastati ka gude ikon wa aju ba be jin na ku ju fa bi qalbihi wula waje ba an be gui wa zalika nanai adhaful iman na ga yin to guga mini ya imani ono ko good now adabu ya al'amiru bil ma'rufi sane di fono betu na wannahi anil munkari ko ko wa shurutuhu sharati da ladabi ne je wa be da naji dawa ne nan ka yi ɗiyo ga dawaji wace wa basir wa da ɗunya ko ɗaya shi na wale wa ga yanzu jikin wa dai basir wuna wan alilimu wa a ji dawa ga wade ilimin ya adu'u ila Allah ya na basira ce me da ibe ko ta tatiya basira tatiya ilimi e bo ga ile waje ilimi wa da wa ji dawa shi ko ko diga da ko again al'amalu bil ilmi wo lotun da ilimi e wabe da le da da su lotun da ilimi na ne a ta buru da nasa da gizi e, da yi zan yi foro bacin guri watan sauna an zako ya jila ce ba ta wadun da tunan kitabai ne ba litafi ya fala ta kiru ko ya jira ne again asaburu yazula kuruji wa zir ma asabaka

wa dai kima Allah subhanahu wa ta'ala ga udu ila sabila rabbika yana ile kun ce cewa bil hikmati wal mawizati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan ar-ra'afatu war rahma sanin ga zan waji dawa nan waje ya gangani da ramu how waje ya gangani da ramu ebona anabi sallallahu ebona Allah subhanahu ta'ala ga ni daga lokun tafazan gari zan kalbi ya go ga ga na wallan fazu min hauli ka ga iya ga ne wani fa ku amu fa da wa tafilo ba ga fara ya wa shawrun fil amu wa shawra ga ni bai sai ta ga ni Musa go kula da kaulan layin la la da zakar aw ya ta da Musa ga ni bai wani e ga da firawna e ga ni ne da ne ba na ga ni la kirki tuna wani la kirki ni Musa zanen mawa wa guji fahimta ga wani bani wajibi da su ga wajibi da ku firauna to sun ga gogo kula lau kaulan layyina ko maratibu ya annayi anil munkar waji mura'atu ya maratibu ya nayi anil munkari e ji da wai jiya amma wai shugaba wajen wayan ko e laje da ya tifin babu mun baga wa á ṣètò mi káwọ̀ òun bàgà wọ́n di gómìnà wọ́n di pòlíìsì à wọ́n di kọmíṣínà wọ́n di area commander wọ́n di èso à á di ya òyìn náà flood member tó yí náà ìgbọ́ òyìn òtí yóò gádà ìkànnì àgbẹ̀nu. kó o automatically na ko ji a ga to police station ba ku yi so ba su aga na fe da kaji ko ja haka ne sai da ajiyo to ba wani ce ko jinwa ci ba waje jani su kun waye to media coverage ya ja e da ye yi alawa ku gwaji tun e fi o ku mo ga ga ku ko gwa mo le wa ba no wa ko ga ko ko ga ko ga go lo sai me ga fa tan panu e madabo no le da no di wo bi gwa to jimbe ki jimbe jin tare ko lọ́jọ́ ó bẹ̀yìn sára ní jíjọ́ jíde ń gbé gbogbo wọ́n kẹ́kẹ́ wà dọ́wà tí ẹ̀jú mùràtí ń jẹ́ mùràtí bu yẹn lé yìí. wà tí ẹ̀jú mùràtù yẹn mùràtí bu alimadu uwi zànẹ́jú wé yìí náà wà tí ẹ̀jú mùràtù yẹn láyé títí yà wọ́n ti kí ẹ̀mí lé ẹ̀jí náà mọ́nẹ́jẹ́ mi wà gan bí wọ́n á tẹ̀lé gbèsè àná wọ́n máa ní. kashi zane wa familia da ya ciye yawa ne kin na wari ga binin watsar da kin zane ciye yawa ya ne zane wa ɗenin watsar da kin na wari ga binin watsar da kin na zane wa ɗeya ne zane floor member da shi wannan watsar da zane kin na wari ga binin watsar da kin na wari ga ne da mulki jiki na ina jan ba ga ka kada wa ya ne ne watsar da yin da ya zane ji kasu kim da azuwa binu an kirbe zane ji kasu wani zane ji fahimta jini ya ne kim da azuwa binu an kirbe zane wala ji fahimta jini wajen jujuji kara kara ne waga ce na alaihi sallallahu alaihi wasallam hakan ko sai da wanda jiku daga ma dobi ne ya duke sadaka na gyanu daga baki da alwa alwa ala talam anna la sai sadu doge yayi sadaka ya ya juyi nan kashi anin fiye ta da gogale ari ate lokunda feji ebi ko ta tuma ne wa mushi kin ga tselo ga ya muhammad mai yabna ka muhammad za ga gwa be mi ga allah ibu ko fe fo mushi ko gwa bi ani fe ne ko ni ko sun manya mun ka min za ga to gwa be mi ahad walakin kun khaira asirin asirin kirki ya ni muhammad ya bana wani za dole na zo gwa boye nan nan ani bi ga alu amma wuje a jin alkawalin mu ya guwa ma babba gangani bai ne shi a ne ya so za wani kilo ja na kane na ja ga a ne ne na wuje ya wuce ke ga gaji tu kun min inda khairin na min dai biya daga ba zai biya alkhairi ga nan gode za ja ji ba dalo musu to na musulwa ne kun ji software din na alheri na wajen ya na ni ba na sun wafe so biyan musulunci ya zaka mu ẹlàbẹ́ bá àlejò wọ́n wá fún àlejò púpàjọ òfin ju ọ̀gá àlejò àtìrí muhammed láàní lẹ́sà mi kàdíkà ọ̀la mi kàdí àbíkà ewu ọ̀nà wọ́n di wọ́ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé wọ́n dá ọ̀yà aládàngọ́ àlejò máa kó ní àlejò máa yí long time munafiki shi na àlejò tó munafiki kai la ya kula na sunna muhammad ya kula fa wai la sai ga muhammad la fa bi yu mun da kalan gori wani ga ba na eh na ku to ku ba ta ba ne amma a implication ne sunna za wuce na jiyo tun lalu mutu da muhammadu ko ga ma shi ga mu dan mu zai to ku ìdí àbílẹ̀ ìzàwọ́rọ̀ yá àdìdí à lè mùsùlùmí balare da ruwa ci gaji bori shi masallacin balare ba su ngole mun ji ka to mun ta to jini bua ba su ma guda ne bi ma consider mun ta ba su ma wuci ta ne bi ji biyo eh ani bi ga aga ayu ka ta ne bi ga Allah Allah wa ruwa wa bori zuwa ne bi ga Allah wa ja ne bi ci ji bayani amma mu'azu na da bi anabi kan doro ce min budan waje masallacin waje kato sahabi yau da wuce ku ke da da kwa bunan mu ji sallah lo ba wuce kun gaji an ga ta anabi anabi ga afata ya mu'azu ashe za ki tino wa ne ga wa ci marati be gile ga wa ji no wa ji to dawa ko ye ji ko so ne go ko za alama tujibu shari'atu mabudi ce kai da shari'a din muhammadu no jira ni ko mun da min al'amru bil ma'ruf wa nahy munkar yanzu mun kin gama da gobe na nga mala nga alama tujibu shari'a ibn khawarij da mutaza ji mulki ne mulki di tina da to ga yene tina ga ya al'amru bil ma'rufi wa nahy anil munkar nga lu na to wa wari da ji ne wa ali kai da ya alusunnati jama'a ba babiyan al'amuru bil ma'ruf ko wannan yi anil munkare ko ko dalla alkhawariju wabiyo wal mutazila àwọn yóò mutazila yìí hajj jẹ́ adùn a gan ngáyé alkhuruju alasalati ni. nga mana al'amur bil ma'ruf na al munkar da min usulun mu'tazila ne ngo diga na ko amma idan mu'tazila ba bi al'amur bil ma'ruf na al munkar no albir bayna al sunna ba bi al'amur bil ma'ruf na al munkar ne ina sunna ba bi al'amur bil ma'ruf na al munkar no ga da ne ji domin ya no amma mu'tazila su kuma ga do gondo ci ga al'amur bil ma'ruf wa nahi an munkar ta ga fa hadi aqidatu wajiza nga gida da nan kokoro ji haran su ha ya bayani ji filla fillayi wa na mustajilu ba ne mun ya bi bi ka coke Ni li wa alama indi wallahu alama na kulu wakil e boye ne na mutati ga ne bana jin a ce ko na gura bi a ki a ki da yawan cikin bayani ya ce ba ka tun har ga wani ga gidan gadon wato summa ka ga لا يخفى alaikum wuje na عنه na annahu رسالة anna بن sulaiman كده suhaib sai dai wasiƙa na zane ga قد وصلت إليكم na kad قد لا utubaye wa annahu qabila في جهتكم ba'd تنمجي mutammin lil ilmi ga ilimi na aga wuce ya gaskiya bana sulaiman ibn suhaib nan ya zuyo na sai na shekh muhammad ibn abdul wahab wada iya kanin waji gane ko sai ga mu ke ido na mutu a kidayen su faye biya shayara shi da yin kabari ji na kaku na buɗe zuwa goyi ji bayani ga na ya yin kabari ja shashi buji da ili mai gaibo jibuta sai shi buji da sauransu na rufin su haimu na suku ba ta gaji gaza a ga na ruwa bu waje wani ji ta ko waje wani ji mutunci kuji ma da karamaya a sidu ba da ba umaji kaza umaji kaza ne wani gane ko wace wuka ba ta kayan ga gaushe ba ji na ruwa bu ce to wa e gana ibn suleiman ibn sa'ai mu ci gane nan wuje a gane da nan ga wallahu ya la mu kwaɗe an rajula iftara alayya umuran lam aqula daga mutum na shugabancin ni gane walan ya ci aksarwa labari tun umaji do don ne ga wuce kun in shi to tunya fami na ni yugo no ne nga nga Sulaiman ibn suhay mun ga mun ta tan ko nguji kiyo ngu nan ga wallahu ya'lamu saqad bi anna ar-rajula kide gaba don wuce bi ma'ana Sulaiman ibn suhay iftara alayya umuran lam akulha a da gan da kuma ju zunga mana tawo yana mugani wallan ya ci asaruha ala bali duk nan da ya ga wuce yau so ma ujin kiwo ya fa mi da amini wa qawli ya ganin daga anne mu butulun kutubal mazahib al arba'ati ngan littafin ba guni ne mazabin hanafiya to mazabin malikiya to mazabin shafi'iya to mazabin hambaliya a gan ga littafin ki fataja wa anni aqulu inna nasa min sittuni ati sana amma gan wuga ya zai tun da gan shekara dari shida ni ci su da gutsun ani laisu ala shi aka ci yan doro mini ya ba wuga wato e gan wuce na Sulaiman ibn Suhaimi ga tin gonan wuga a can. Ngadi yana ko hali da yi nan ne muhammadu na abdul wahab mini mai hana bila shi bai ludan abdurrahman ibn qasim mini mai hana bila shi budan a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi mini mai hana bila shi budan a sheikh muhammad ibn salih usaimin mini mai hana bila shi budan nga mala hali da yin ne su je ku tu ga hana ji da wuce ne e gbauro gbauro al umda kilfiki dalil talibi zad al mustaqni ko al muqni al mubni al kafi litafi mai gbata litafi hana ji da shiwo nga ma ruwa bu to ya ji to mai su biya je dike e ji ti ma du har da yin na to na je dalili ga tula ya ga gando ta ne maza da ba ga miki dalili nan amma a ga alali ta so shi ya destroy ga mu ga won ga mun ci gaba ne sun samu hmm? maza bai ya maza bai imamu ahmad ibn hanbali maza ba wani ga maza bai hanabila wajen yankin kemne ya ji malikiya babun nan alura shimawi biya misala muktasar khalili jawali likilili nan a shiga a sai da wuce ya fi babu. maiwani wa anni addaili ijtihada a ga wuye claim ga wuya je mujtahidi wa anni khariju an taklidi amma ga wuya zu daga taklidi jon wato ga wuce kiyaye Nigeria ga manon su tamu wa anni wa anni aqulu inna ikhtilafa al ulama nikma kuma a daga wugan can da bayan manji zabu yo wa ni ukashir man tawassala bi salihin a ga wugan zane ga ga zane ga ni tawassuli da kirki shi na wuga kafir yo wa ni ukashir al-busiri bi qawlihi amma ga wuga al-busiri kafire gwe ganu ga ya karamal khalqi maliman aluzu bihi waka inda wudusil hadith al-amamina wa ni aqulu a maganu mu ga law akhiru ala hadimin kubbati rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha a ga mu ga da iko na gami sabon bunga tina fatace kabari a nufi sa sallam wani ga mu ga da iko la hadamtuha wubaya walau aqdiru ala alkabati ko a ga mu ga mu ga da iko na wa iko ti kaba wani la khastu mi za baha ko nga rufin yiwuwa waje atu lahami zaben min khashab kuma ga rufin ji daga katako wa ni harrimu ziyarata kabrin nabi a magan ga haramu yo ne zaji ziyara ya kabari ya nabi nan wa ni ukasiru man halafa bi ghairillah kuma ga wajin ga gaza ne gashi kuti da zai ji sai ne a gaza wuci ka gan yayi za wuci kafiri wa ni mukaffir ibn al-farid kuma ga wanda ibn al-farid kafiri wa ibn arabi ta ibn arabi wa ni wa anni kuma hakika wi wa uriku dalail al-khairati gali ta ce dalail al-khairati ne yalu jina wa rawd ar-riyahin ne mai ta ce rawd ar-riyahin wa sami rawd ash-shayatin mai ga rawd ash-shayatin gato jawabi ana zil masail an akula mai jinan ya yake masala ne shi bai ne mu ga subhanaka buta nuna azim ni ta fi tabbatu ya ce ga ni fata ga manu yo ga ga irin mutan wa qabila ko wa qabilahu man ba wa qablahu man ba hata muhammadan sallallahu alaihi wasallam kami za wuce na su wa qablahu kami za wuce na ade za mu ci da bane su ga mai talib sallallahu alaihi wasallam annahu yasubu isa ibn maryam ke dai ga annabi isa waji annabi aga annabi muhammadu waji annabi isa ne giyan na na maryamu nan ta ku alaihi masalam wa yasubbu salihina waji la kirki to ko fata shabahat kulubukum bi istira'il kadhib aga to za wuce shi ya ma aje ne ne ko gamane na ji a tsaye wa qawlu zur bai ga kala ta ta'ala fa kullu na ga inna ma yaftal kadiba alladhina la yu'minuna bi ayati lahi. zai je game ne na ga zai ji ma ni ga to bi ayati to kiyana ba tu bi ya kuri innal malaika wa isa wa uzair fi a aga mana zuta nabi ga unga nabi isa bi malaika bi uzairi tina fa zan allah fi zalika fa kullu ta'ala ji ga wancan innal na sabaqat lahum min al usna ula'ika an ha mubadun zane bolo-bolo ya shizo ti abuwa ni na. za wuce a ga iya gangani da ne isa ga iya da ne uzairu ga iya da ne gani ako ya ba gango ne ga ne bayani Sulaiman ibn Sahayi nga sun ga mana take na zuwa bu sai da ka kawo ciwon ga na zuwa bu ga amma nan aga ga gangan ba nan mu gaba ne wata ba ga ga mana tawani kashi aya ga za ga ga ma audio bu ta ba ga play e bo we zo ti enu gane ne o ga mana to ba wo no ngo ji ga na ko nge ga naji ga mana zu ta ba bo naji bo wa amal masail ukhar amma masala ne kele wai an ga ga ani la yakimu islamu insani musulunci za gumiya hatta ya rifa ma'ana la ilaha illallah sun ga ɗene imane la yallahu ne sun ga illa mabuda bi haqqin illallah Allah hada zai wajibu ta diga sai na sai Allah wa ni yarifu man yatini bi ma'anaha mace zane ka biya bi mane la lawi ne wa anni ukasiru nazira idza arada bi nazira taqarruba li ghayri Allah zane maga ce ni yawa yi na ma fade mi ciwi nan watson ba zai ji sai ta nan za mu ji kafire bane yufu na bin nazri wa yakhafu na yawman kana sharu mustatira da hadis ani bi gamman nazara an yuti Allah da na gace ni gunga mi tuce ne fal yuti wala yutu wa man nazara an ya'siji da na gace ni gun wale so ba nan fala ya su gunga ne sai ci ba mu ga wuce to wa wa akaza an-nazra li ajli zalika umaygu emice ebo ya ci gago wa anna zaba li lai kufurin kufrun wa zabihatu haram E eza muziyu ya zanwe ci kafiri ciwo ya wuce na zo ebo tambayin zanwe ci wani haramu yo ebo ne yanzu ibari ya kulli na salati wa nusuki wa mahaya wa mamaki lillahi rabbil alamin e gaga sallaye ni ezuye ni rayuwaye ni ajeliye ni sai ci wayo annabi sallallahu alaihi wasallam magana an Allah man zabaha li ghayri Allah dan sa ku tabbati a zaga sai ya sai ji sai ci ana da ji sun babu ko ya ji sun babu hadisi ya dakhala jannata rajulun fi zubabin wa dakhala an-nar rajulun fi zubab hadisin shi dan wuci danin ebo ginio, zanu ma da aljanna ebo ginio, ebo je ebo to wona okay ta ma shi ya ಶಿವನಿಗೆ ಕೊನೆಯತಿನ ಶಿವನ ಸುಮ್ಮನ ಇಚ್ಚೊಂಬರುಲ್ಲ ಮುಗವ hadisu shiga inja ugu kitabu tawidu amudi kiyaye in ta zuwa zuwa alkawli musidi a shek musu musali usaini fi shari kitabu tauhid nga hadisu wuce sun mursalu mursalu masu guda zuwa abi ku ji make gobe illa mun kura kalbu mutmainin bil imani a gan zamu ci be gogan a ci tun zamu ci ya jibu ta kuta a tiga zamu ra go ba su ga tambaye kutuwa na won ci ga wunde nan ga tambaye kutina a kan ji ya kutu ci zo ya a ji ni ga a ga to kawai ji ya kuti mutum wa jikiya wa watan baya zango ba sai sai ki a ciwu a ga sai zamu fari da kalan na rabin zubabin da na mazuku da kalan jannata bin zubabi hadisi wuce ta zuwa wa biya na ku a tan kufa bayan gona wai ga wazzabi hatu haramun lot of fazil masalu haqqun wa anna qailun bi an to nan shi ya ga hm ya zai ji ce cana az ya zai ji ya cana ga ga wuce to wa ana kailun biya ga wuce wali alaiha dalailun kalami la mu da dalili yana daga ga su ko wa kalami rasuli da ga yatuci wa min aqwalil ulama da ga manji al mutabi'in kal a'immat al arba'at man naji ilam tunaki al a'immat al arba'at naji al a'immat al arba'at abu hanifa malik ibn anas Muhammad ibn Idris Shafi nan da Ahmad ibn Hanbal ya ga alamut al-arba'a ce wa idza sahala ta'ala basattu ala ya fi risalati mustaqilla insha Allah ta'ala sai magaji sai ma fo lokaci yayi wa ya gaje ya ce ya da da separate ta su ka ba ko mai wata dabbaru e lura qawluhu ta'ala ya ga sa ko la tun ga ya yi wallazi na wani ya yi majina in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu fasiki ga biya ya da labari ga je wa tabbace babu gaskiya ga wuce in ba za ka ga wuce ga in ba ga ganna ga babu dalili dan ko an tusibu qauman bi jahalati ebo jarici da de ma fatus yu ala ma fa'altum najimin ife be ti rabo de tuna yelo na ma wọ́n ti gane ko ta so insha Allah ta'ala litafiyan kun salat litafi na nan wajiba abun na ni don nan ba ne ga ji daidai na Allah ya ba mu lada ba ne ga ci bici na Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah wa billahi tawfiqi wa aqul afwahu wa as'aluhu hizban yaqini min al-ghiyab li as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannati al-firdausi fi salih zumar insha Allah wa ki assignment ne mai abe jiye abe ita fi nona subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk